يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafaransa kuma muna neman shiryansa kuma muna neman kariya a gunsa barin sharukan kawunanmu kuma daga munanan ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makhaluki da isai ya batar da shi Ha kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makhaluki da isai ya shiryar da shi sannan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu sira duniya da lafira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi kasarar duniya da lafira bayan Allah barkanmu da wanga rana mai albarka rana kenan ta asabar wanda ta yi daidai da kwana daidai goma sha bakwai na watan ramadana shekara ta hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barin makka zuwa ga kasan madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da kwana daidai biyu wata ta shida shekara ta miladiyya annabi isa a fadan yahudu da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas wannan rana za ta kafa mana shaida gaban ubangiji allah madaukakin sarki idan kiyama ta kai kamar da muke yi yau da kullum muke ci gaba da addu'a muna masu addu'a muna masu cewa allah ya sa wanga rana idan za ta kafa mana shaida a gaban Allah a ranar tashin alkiyama ta kafa mu kyakkyawan shaida sanadiyan ga shaida Allah zai lulube mu da ra'amansa saka mu gidan aljanna Allah kai mana haka bayan Allah ga muna cikin wanga masallaci mai girma mai albarka jami'u taqwa ba don komi ba saboda ci gaba da karatun tasiri wanda muke yi a cikin kowane wata na ramadana Allah madaukin sarki muke roko ya muna jagora har wa yau muna tare da wanga sura mai girma suratul ahzab suratul ahzab jiya idan ba manta ba mun yi karatu muka kasaya aya ta 65 aya ta 65 inda Allah yake cewa خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا Allah ya ce wannan kahurai da za a saka su cikin wutan jahannama khalidina fiha suna madawwama a cikinta abadan ilal abad bayan Allah har abada ba za a fita ba azaba ne dare da rana kowane lokaci azaba ne Allah zai dinga musu bayan Allah la yajiduna waliya ai ba sa samun wani mai jibirtan alamari balle ma ya jibirci alamarinsu har a tsawaka musu azaba ko kuwa a har ya zama sanadiya wanda zai bar a fidda su cikin azaba a kai su zuwa ga ni'man Allah haka bai faruwa bayan Allah wala nasira kuma ba za su samu wani mataimaki ba wanda zai taimaka musu bayan Allah balle ma har a fidda su cikin wannan wutan jahannama azaba ne yau da kullum dare da rana ba tsafiya ba rana bayan Allah haka Allah zai dinga dandana musu azaba yana linka musu azaba yana ci gaba da yi musu azaba ba don komi ba saboda sun butulce wa Allah madaukakin sarki yau da mu tashi aya ta 66 aya ta 66 Allah yake ba mu labari har yanzu yana tare da wa'in ga kawurai wanda za a dinga musu azaba a cikin wutan jahannama mai Allah ya ce mana بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم في الله يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم تقلب وجوههم في النار يا كما الله رانا جزاء جويا وجوههم juya wujuhuhum tsinari a cikin wutar jahannama suwa kenan bayan Allah wanda suka saba wa Allah wanda ba su yi wa Allah biyayya ba wanda suka fifita rayuwar duniya sama kan la'ira wanda bayan Allah suka yi shirka suka yi bid'a Allah na ba mu labari abinda za a dinga musu a cikin wutan jahannama Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma tuqallabu wujuhuhum finna ranan da za a juya uskokinsu finnari a cikin wutan jahannama ana dandana musu azaba ne bayan Allah azaba ya bugu fuskansu wuta ya canza uskokinsu gaba daya bayan Allah bayan ya canye uskokinsu wuta zai canye gefanyansu ta dama ga daya ya canye ta hagu gaba daya ya canye ta baya gaba daya inda kake gabawa Allah mai gasa masara ko mai gasa kwakwa tana jujjuya kwakwan na akan wuta haka kafurai bayan Allah wanda suka butulce wa Allah haka da dinga juya su a cikin wutan jahannama dare da rana bayan Allah ba dare ba rana ba safiya azaba ne sama kan azaba ne Allah ke ba mu labari yana daga cikin yanayi ko nau'i na azaba da Allah zai yi da butulaye da kamurai wanda suka butulce wa Allah suka butulce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine za a juya fuskokinsu a wutan jahannama fuskan na bugawa bayan Allah yana canye namomi fuskan bayan ya canye namomi fuskan bayan Allah ya kama wanda ke kan kirjinsa ya canye ya canye namomi na tumbinsa na katararsa gaba daya haka zai canye namomin jikinsa ya sauraka susuwa shi kuma Allah ya sake kaga halittansa haka da cika badan azaba ba wuri daya bane a ya buga fuska ya buga baya ya buga dama ya buga hagu bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba abai labari yace karshen wanda zai shiga wuta zai shiga aljanna wanda da ya shiga aljanna yana shiga aljanna za a kama kofar aljanna shi a kulle bim ba kuma wanda zai shiga ciki bayin Allah wane ne bawa ne wanda ya wa Allah laifi kuma yana da aiki na kirki da zo filin kiyama bayan Allah ya isa Allah ya kai masowa aljanna aljanna Allah ka saka mu cikin ya kai masowa wuta wutan jahannama Allah ka kiyaye mu da wutan jahannama Allah ya yi ceto ceto da Allah zai yi hadisi ingantacce ya tabbata wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba sahabbai labari bayan Allah ya sa mutane wutan jahannama zai doki annunsa mai albarka yayi kamfata a wutan jahannama zai kamfato bayi wanda suka mai ibada wannan ibada sun yi tsakaninsu da Allah amma suna da laifuffuka bayan Allah Allah saka annu cikin wutan jahannama ya kamfati mutane daga wutan ya kai su aljanna bayan Allah ya gama ceto Allah ya ba manzannai dama su yi ceto su ma su yi ceto bayan Allah ƙur'ani Allah ya ba shi dama ya ceto ƙur'ani ya ceto bayan Allah wanga ceto gaba da aka yi wanga bawa Allah da muka ba ku labari cewa manzo Allah ya ce shi ne ƙarshen wanda zai shiga aljanna wanga ceto gaba da aka yi bai same shi ba bayan Allah bai shafe shi ba bai shafe shi ba zai bude baki sai ya ce ya ubangijin Allah kai Allah Allah ce mai bawa na me kake so sai ya ce Allah wutan nan da ka saka ni ya buga fuska fuskana ya canya fuskana ya ƙona gabana gabariya ya lalace Allah ina neman alfarma wurinka wutan ya ƙona gaban shi bai Allah tun abin da ya kama goshinsa har kasa nama wurin ya canye ya yi baki kirim ba a ganin komi bayan Allah kamar gawayi sheche Allah ina nema alfarma wurinka Allah ce wana kake nema ya ce Allah ban son komi fuska na ya bata gabana ya bata da ina son amini rangwami azaban na wutan na, kar a bar ya buga gabana a bar ya buga bayana shi Allah ya ce mai in na baka wanga abu ka nemi wani abu kuma wuri na shi ya ce da Allah ban son komi bayan wa shi Allah ya da mala'iku izini ya ce ku juya bayansa wutan ya ta buga bayansa ya bar buga huskansa bayan Allah wutan zai ci bayansa bayan Allah ya kona bayan ya kona bayan bayan ta lalace kamar da gaban sa kuma lalace bawa Allah zai bude bakinsa a cikin wutan jahannama ya ce ya ubangiji na shi Allah ce ma gabawa ba ka ce bayan wangan ima ba ka tambaya na komi ba shi cewa Allah Allah bayan wanga idan na tambaye ka wani abu Allah kaka bani komi shi Allah ce me kake so ya ce Allah in daga bana ya bata wutan jahannama ta lalatar da shi haka kuma baya ta bata azaban ya mini yawa Allah ban iyawa ina ka Allah da abin da ni cikin wutan jahannama a kaini kusan da wuta ina kallo ko da ba ka mini komi ba Allah ni ya ishe ni sha Allah ya ce abin da kake so kenan ya ce eh Allah ya ce ma Allah Allah ya ce mai bayan haka ba ka tambaya na komi ya ce wa Allah ban son komi bayan haka sha Allah ya ce da mala'iku ku fidda shi wutan jahannama za a fidda wanga bawa Allah cikin wutan jahannama a ajiye shi kusa da wutan jahannama yana kallon azaban da ake yi amma zafin wutan yana taba shi bayan Allah amma ba shi cikin wutan jahannama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari yace wanga bawa Allah yana daga kai sai ya ga wani babban icce ya ga icce mai girma akwai inuwa karkashin icce sai ce la ya Allah shi yace ya kai Allah Allah sai ce mai me kuma kake so bayan wanka ba ka ce ba ka tambaya na komi ba yace ce Allah in wanda in ka bani wa komi na tambaye ka Allah ka ka bani me kake so ya ce Allah ina roƙonka a fitte ni kusa wutan jahannama a kai ni ka kashi itacen da akwai inuwa na samu iska mai dadi ya buga ni ko ni kuma na samu lafiyar kaina shi Allah ce mai abinda kake so kenan shi ya ce eh Allah abinda nake so kenan bayan shi ka tambaye ni wani abban baka ce Allah kaka bani komi kuma Allah ya san yayi tambaya ko ba haka ba she ya ce wa Allah in ka bani ba son komi shi Allah ce to je ka zauna karkashin itacen manzo Allah ya ba abai labari cewa dai ya zauna karkashin itacen iska ya buga shi ya ji dadi ya samu kwanciyar hankali ya manta ma kamar an taba mai azaba bayan ya samu kwanciyar hankali zai da kai sai ya ga itacen da ya fi wanda yake zamne karkashin wannan itacen akwai kaya na marmari wanda za ka ci ka ji daɗi karkashin itacen kuma akwai ruwa bayan Allah shi ya daga murya kuma ya ce ya Allah ya kai Allah Allah ya ce na mai kuma kake so bayan wanga ni'ama ba ka ce ba ka son komi ba Ya ce Allah wanda in ka bani ba abinda nake so kuma me kake so Ya ce Allah wanga itacen da nake zaune kai karkashinsa akwai inuwa amma bai da ‘ya'ya wancan itacen akwai inuwa akwai ‘ya'ya kuma akwai ruwa ina son ‘ya'yan itacen ina son kuma ruwan Allah abinda nake so duka kenan Allah in ka mini wanga ban tambayan ka komi shi Allah ya bashi dama yake to te ka zamna na mallaka maka shi zai je ya zamna karkashin itacen ya ci kayan gona ya sha ruwa yana cin daɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba bai labari wannan bawa Allah ya ci daɗi ya manta an taba masa azaba ya ci daɗi ya samu kwanciyar hankali har ya manta ma akwai Allah balle ma ya tambaye shi wani abu zai daga idonsa wani rana sai ya ga kofar aljanna yana ganin kofar aljanna shi ya ce ya Allah ya Allah sha Allah ce me kuma baya wanga ima ba ka ce ba ka son komi ba yace Allah wanga dai an ka bani ban tambayan ka kuma komi yace me kake so ce Allah ina ga kofar aljanna ka kofar aljanna me kake bukata yace Allah ina son ka kai ni aljanna Allah ce na maka da ba shiga aljanna manzo Allah ce dai shigo aljanna in ya bude kofar ga shega wani ciki in ya bude kofar shega wani ciki ba gidan da zai bude face ya ga wani ciki bayan Allah she ya tsaka komawa wurin Allah she ce da Allah aljanna ta cika Allah kowane gida na je akwai masu shi sha Allah ta koma akwai rabonka dai shiga bayan Allah yana shiga zai je ya rabon shi bayan Allah karshen wanda zai shiga aljanna kenan manzon Allah ce da sahabbai girma aljannansa kaman duniya ne so goma Allah zai ya mallaka masa wanda zai shiga aljanna karshe kenan bayan Allah wuta ya ci ko fuskansa wuta ya ci bayansa ya ci damansa ya ci agunsa amma Allah ya fi da shi ya saka shi cikin gidan aljanna shi yasa ka wurai ranar tashi al'qiyama? Allah na ba ni da kai labari lalle cewa tuqallabu wujuhum fin nar za a juya fuskokin su a wutar jahannama bayan an daure shi da wanga ce bayan Allah za a daure kaguri bayan an daure shi za a kifa fuskansa bayan Allah wutan cikin wutan jahannam wutan na cin uska ya kona kwayan idon shi ya kona lebonsa ya kona ancinsa fata idon gaba da bayan Allah sai wuta ya canye shi bayan Allah suna cikin wutan bayan azaba ya yi tsanani ya kai matuka sun nemi Allah ya fidda su wutan jahannama Allah ya ki fidda su sun nemi Allah ya sawaka musu azaba Allah ce a ah, wallahi ban sawaka muku azaba me da su fari bayan haka yaqulun suna masu cewa suna masu cewa suwa kenan wanda aka karanta mai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na ji amma ba aiki da hadisin manzon Allah wanda a karanta mai aya alkur'ani ga shi na filin wuri aka masa bayani ya ce wallahi na ji amma ban biyayyan alkur'ani to ka saulara ka ji da na sani da za ka yi ranar tashin alkiyama bayan Allah ya kama mutum shi yasa mai girma kai wanda yake rayuwa ana karanta maka aya alkur'ani dare da rana kana cikin ababu kana gidan laka kana girman kai kana kallo kai ka fi karfi a karanta maka alkur'ani ka ji an karanta dare da rana kana cin an ishe ku an dame ku ba ku aiki da ayoyi ba ka aiki da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kafadi duniya an kalinka kwance ka faɗi duniya ka debi ruwa ka sha ka faɗi duniya ayabe ka ka je ka kwanta amma na rasa da Allah ga magana da ka faɗi ranar tashin alkiyama kuma wani lokaci da ka faɗi wanga magana za ka faɗi ne lokacin da ake maka azaba kana cikin wutan jahannama azaba ya kai matuka a kanka yakulun suna cewa ya laitana kaitonmu ya laitana kaiton suna zargen kawunansu kamar an tambaye su me yasa kuke zargen kawunanku kamar an tambaye su me yasa kuke cewa kaiton suka ce ata'ana Allah inda mun yi wa Allah biyayya ne wa ata'ana rasula inda mun yi da manzo kuma biyayya ne da ba mu cikin wanga azaba ba yi Allah me yasa suka ce kaiton saboda me yasa saboda yin da rashin yin da Allah biyayya saboda me yasa saboda rashin yin da manzon Allah biyayya misali ramuci duk wanda bai yi wa Allah biyayya ba bai yi da manzon Allah biyayya ba na ransa da Allah na ransa da Allah wanga magana wannan bawa Allah ce ya fadi ranar tashin alqiyam wallahi wannan rana da Allah ke ba mu labari wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi يقول ya ليتني اتخذت مع الرسول Ranan ne bayan Allah azzalimi wane ne azzalimi shine mushriki bayan Allah wanda ya riki wani Allah abin bauta wane ne azzalimi shine wanda aka nuna mai ga abin da Allah ke so ya ce a'a ni ba wanda ke so ba wanga nake so bayan Allah wane ne azzalimi shi ne wanda ya ɗauki annayensa ya kulle kunnuwansa ba don komi ba wai saboda kai ji ayoyin Allah kada ya sai kai ji ayoyin eh, hadisan manzon Allah ranar tashin alƙiyama zai ɗauki wanga ya suna shi ya saka a cikin bakinsa yana tsamnawa kamar a sawaki bayin Allah yana mai dana sani zai tsamna wanga ya sana shi ya fasa nama ya fasa kashi jini na fitowa bayan Allah bai sani ba yana cewa ya kaito nan ya kaito mu da ma mun manzon Allah mun riki anya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin bi wallahi da ba mu wanga da na sani ba bayan Allah bayan an masa bayani ga abinda da manzon Allah ya aje ce a'a ni ba shi nake so ba kai nawa kake so ai na wanda wanga wani kato ya kamini shi ya fi samun kwanciyar hankali da shi shi ka ajiye na manzon Allah gefe na sai da Allah ranar tashin alkiyama sai ka yi wanga magana ba wa Allah Ka zarge kanka saboda me yasa ba don komi ba saboda ba ka yi wa Allah biyayya ba saboda me yasa ba don komi ba saboda ba ka yi da manzon Allah biyayya ba bayan Allah shi yasa ya kai da uwana ko ya kai ƴan uwata wanda Allah ya miki ni'ima na kyau ya ni'ima na gangan jiki ga fuskanki yana da ban sha'awa kowane namiji ya gani yana sha'awanki kika ki dokan wanga kyauki wa Allah biyayya kika ki dokan wanga kyauki da manzon Allah biyayya na ran sai da Allah ranar tashi alkiyama sheki da na sani wallahi duk sabon Allah da ya kai shi Allah ya nuna miki kuma lokaci da ya na sani lokacin Allah na yi da kagurai azaba Allah na yi da mushrikai azaba Allah na yi da masanata azaba Allah na yi da barayi azaba Allah na yi wanda suke tuce da iyayensu azaba bayi Allah ya laitana ta’an Allah wa ata'ana rasula suna ya kaitun saboda mai sa. saboda yin da Allah rashin yin da Allah biyayya saboda me yasa saboda rashin yin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya me suke cewa suna masu cewa kamar an tambaye su ubangijin Allah ya tambaye su to ku me yasa kuka filin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku me yasa kuka kibin ayoyin Allah kama Allah ya tambaye su shi suka ce rabbana ya kai ubangijin ga abin da ya sa muka kibin sunnan manzon Allah ku saurara ku ji me Allah ya ce lalle mu inna lalle ata'ana mun yi biyayya sadatana mu ne ga sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an karanta mai hadisi karara ya ji lalle cewa abin da yake yin ga bid'a ce ba ta da kyau bai da hujja akai bayan Allah yace a abin ga tun gabanin haife babanka manyan malumman kuma shi suna yi tun da dai sun mutu kai kai kuma kuma za mu mutu ko da ya saba da manzon Allah kuma ranar tashin alkiyama sai manta kiyama ba na manyan kuma shi ne bayan Allah tun da rashin annansa sun ajiye shi a kai a kanata mai bukari beji a kanata muslim beji a kanata tirmizi beji ibn maja beji tun da dai manyansa suka nuna mai shi yana kai bayan Allah kai yaro kankani kai kadan ka fidda ni akai bayan Allah to ga magana da zaka fadi wa Allah ranar tashin alkiyama me ya gada maka da wanga azaba shaka ce inna lalle musu Allah a duniya an karanta mana hadisi cewa rata laya bai da kyau amma manyan mu sun ce yana da kyau she muka aje maganar manzon ka she muka rataya an karanta mana cikin hadisi cewa neman taimako a wurin wani ka, bai da kyau manyan mu suka ce akwai rauhanai na ga aljannu wannan mutanen kirki ne ko alita na kirki ne kaya ka nemi taimako wurinsu muka aje maganan manzo ka muka bi manyan mu an ce muna lallacewa, bukin haihuwar manzon Allah bid'a ce manzon Allah bai ba Abubakar bai ba Umar bai ba Usman bai ba Ali bai ba amma tun da dai manyan mu sun yi muka aje hadisan manzon Allah gefe muka musu biyayya bayan Allah to wanga biyayya da muka yi nan shine ya gadan muna da wanga azaba ranar tashin alkiyama na rasa da Allah duk wanda zai aje magana manzon Allah gefe ya aje magana Allah gefe sai ya zabi wani magana wani kato wanda ke ci karo da alkur'ani da hadisan manzon Allah ranar tashi alkiyama an zarin da zai ba Allah ke na bayin Allah kuma an zarin da Allah bai karɓa ya ce inna a ta'ana sadatana ai mun bi shugabanninmu ne suka ce muna mu yi kaza shi mu shi suka ce mu aikata kaza shi mu aikata da kuma suwa suka bi da manya-manyanmu muka bi magana ga manya-manyanmu suke gaba wani ya tsara mu ya ce rawa, ku girgiza jiki in kiyama aka tambe ku ku ce ni na ce ku yi wallahi an tambe su kuma kuma sun ce shi ya ce su yi kuma an tabbata lalle shi ya ce su yi ko ba kanan ba shi Allah ya tambaye su shi da manzon Allah wa na aiko muku sun ce Allah ka aiko mana manzon Allah manzo Allah ya ce ku yi rawa ce a'a bai ce mu yi rawa ba wani ya ce ku yi rawa ce eh sha tattara su bayin Allah da a sa su kamar cikin an tuba gani ayi wulgi da su ta jahannama idan ba su tuba ba wa kubara ana mun bi manyan mu ne abinda babba ya ce mu yi a ko da ba aya bane ba hadisi bane mun yi bayin Allah kun ga bayin Allah mu da inda ahlus sunna muka yi daban kenan bayin Allah limamin mu na fitowa ya ce abin ga ba laifi ba ne mu ce liman ba mu hadisi ya ce ba hadisi mu ce ba mu aya ce ba aya she mu kafa wazi mu ce maganar limamin ga ba daidai ba ne a yi aiki da shi bayan Allah adalcin ke kenan bayan Allah kuma ina muka samu ga bayan Allah mun samo shi ne a wurin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yana kan mimbari, yana magana yana magana wata tana aya a cikin sawun mata ta ce magana kannan kuskure ne ya ci karo da alkur'ani Allah ya ce kaza da kaza da kaza da kaza ya ce wallahi umar ya yi kuskure wanga bauyin Allah ta yi daidai amma bayan Allah zan tambe ka tsakaninka da Allah a akidu haka suke a duwai ba Allah kaga bid'o'i da ake duka akan inna wajadna aba'ana ne ba aya ba hadisi wani kaza yayi malami kaza yayi shehu kaza yayi wani kaza yayi shaka ka maka maganin malami ka ne yana cin karo da hadisin manzon Allah yana cin karo da aya Allah ka ce ba ruwan ruwanka tunda dai yayi kai ma kai to an an da kai ranar tashi alkiyama kana sai bayan shi ba bayan manzon Allah maganar duk wanda zai kenan ranar tashi alkiyama wanda ya fifita biyayyan wani kato da wani shugaba akan biyayyan Allah da manzon Allah da su ce inna fa'ana sadatana mun bi shugabanninmu wa ana da manya-manyanmu wanda suke lidin su muka musu biyayya she me suka musu da suka bi su bayan Allah she suka ce fa'adalluna sabila sai suka batar da mu daga hanya madaidaiciya suka batar da mu daga hanya madaidaiciya bayan Allah shi babban nashi ba shi kan hanya madaidaiciya tun da ya zama babban shi ya bi shi kuma ashe babban ba ido da babban ya bace shi kuma mai sai ya bace wallahi duk wani mabiyi duk wani mabiyi bayan Allah da zai bi shugaban shi akan jahilci shugaban ya batar da shi a yi masa wa'azi ya kici ya mutu kan wanga biyayya na jahilci ko ya mutu kan wanga biyayya na shari na rashin gaskiya wallahi abinda dai fari gaban Allah ke la bayan sun fari wanga magana sha Allah ce to ba laifi ba ku musu biyayya yau aljanna na wani ba ku da aljanna su kuma ba su da aljanna tun da dai kun fifita biyayyansu akan biyayya na ba ni da inda zan kai ku she wutan jahannama yace ku saura cikin wutan jahannama kuma wannan saura ba a fita ciki bayin Allah da su yi wayo Allah da su yi da na sani da su yi bakin ciki bayan bakin ciki ku ji abin da za su fadi da wanga shugabanni nasu ku ji addu'a da za su yi da wanga shugabanni nasu ku ji sinu wanda za su yi da wanga shugabanni nasu shi Allah ya ce mu ne sai su ce rabbana ya kai ubangijinmu atihim wa'anga shugabanninmu da manya-manyan da suka zama tsanadiyan batanmu wanda suka ajiye mu ga arisanka suka gwada muna arisanka ga ayoyinka suka gwada muna ayoyinka suka gwada muna aikin tibbu da boka da rataya da sa guru rabbana ya kai ubangijinmu atihim dhifain min al'azab ai ka musu azaba ninki guda biyu da kake yin da kowane azaba ba wa Allah in ka yi da wani azaba daya su Allah muna roƙon ka double musu azaban su na ran sai da Allah duk wani babba da yayi da sa ƙarya bai fadi masa gaskiya ba wallahi she mabiyanka ya maka wanga addu'a ranar tashin alƙiyama wallahi kuma muna gani muna gani bayan Allah yau da kullum kun sa abin da sa almajiran sunna in mu muka je karatu yanzu yanzu shi mu samu karatu kun sani kun sa abin da sa sabar akidan sunna shine karatun da ake gwada mana no shi no ne hadisan da ake gwada mana akidan sunna kenan ayoyin akidan sunna kenan ko ba ka ba to amma dubaren yaro aka kai shurun malamin bid'a da an gwada mai hadisi guda shekara guda sauran ba gwada mai komi sha a sa shi lungu bayan Allah a gama shi da tawada bayan Allah da allo ya yi rubutu te yana tafiya ma yana rubutu saboda mai sa bayan Allah a akidan da yake koyi nan ba shi cikin hadisan manzon Allah kun taba ta a ah, ai wanga littafi littafi ne wanda idan ba ka karanta shi ba ciki ne da ka karanta ka fahimci sunan manzon Allah in ban da littafin ka bai ka karanta wani littafi sam ka fahimci sunan manzon Allah kun taba jin wannan littafi amma zan tambaye ku za ka karanta wani abu cikin littafin shahannai da ka karanta bayan ka karanta ce a ayin ba wanda ke kan tarikan gaba maganar shehun gaba ya fahimta bai Allah canis ne an fanci Kur'ani balle kai maganan malamin ka da ya zana bayan Allah saboda me yasa inda wurin annabi ya fito bayan Allah shi da ka aje littafin koman kato ko kana so ka koyi addinin manzo Allah ko ba kana ba aje littafin kowane kato aje littafin kowa doko qur'ani doko hadisan manzo Allah mu yi ta karantawa muna tafiya mu gan mu da suwa hadisi zai buge shi bayan Allah wallahi mu gamu da su hadisi zai buge shega ya kai wani hadisi ya ce buhari ma ba balarabe bane ya aka yi rawaito hadisi muslim ma ba balarabe bane ya dace ya rawaito hadisi kariya nake bayin Allah shesa bayin Allah wannan ke nuna muna cewa bayin Allah babu akida wanda take kan gaskiya wanda manzon Allah ya tsanta wallahi shaida akidatu ahlus sunna wal jamaa su yi wannan zance atihim dhifain min al'adab kada samu damuwa kana cikin kumashi ka ba babbaka ba damuwa yankarago ko shanu doki kan ba yaro ya je makabarta ya je tsone rami ya bisa ba damuwa aike yaro ya je nemo kashin gawa a bisa ba damuwa ba yaro laya ya je tsone kabarin wani ya saka wallahi kiyama yaro na sai ya maka wanga addu'a Wallaci, ba damuwa sashilinku, bari ya ta rubuta suna na kin aljanu kuna neman taimako wurin aljanu wallahi kiyama ce ce rabbana atihim bi'fayn min al'azab Azaban da kake yi da mutane sauran mutane Allah ka double musu wannan azaba sinuwa kenan tsakanin yaro da shugaban shi bayan Allah bayan azaba ya tabbata sun yi ga addu'a rabbana atihim dhi'fayn min al'azab me kuma da su ce wal'anhum la'anan kabira kuma Allah madaukin sarki ka la'ane su kasine musu wani sinuwa la'anan kabira sinuwa mai girma Allah ka tsine mawani Allah ka tsine mawani Allah ka tsine ma wani wallahi almajirin yana tsine da shugaban shi bawan Allah saboda ya masa kariya almajirin yana tsine da babban sabawan Allah saboda mai sabayin Allah saboda ya sa shi cikin babban shari wallahi walla annahum la'nan kabira kuma Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma bayin Allah duk shugaba ko wani malami da bai fari da almajiransa gaskiya ba wallahi kiyama ce sun maka wanga addu'a bila shak kaka duba a kai kana nan ga gaban ka gadi hankalinka kwance an ka yara kana abin da kaga dama an kawo yaro ka ba shi wani abu ya sha ko ka ba shi wani ce kaga abin da na baka ga da an sare ka da wuka bai shigan ka aka buga maka bindiga bai taba ka me kake fadi mai don Allah me kake gwada mai eh in bai samu aiki ba nemi bindiga shiga gidan makwabcinka ka kwashi kayan shi saboda kana da karfi shi sa bayan Allah in ana neman bayan Allah robes ana neman bayan Allah matuta ya kamata mu adaka shi aje aka kama bokayen na duka aje a kulle su ne matuta bayan Allah saboda makiya Allah ke na makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta amma ka saurara ka ci yau ka ci ka ba babbaka amma mu ahlus sunna wal jamaa muna wa'azi zuwa gare ka ka tuba amma na ran sai da Allah in ka mutu kan waga mummuna aiki ba ka tuba ba wallahi ya baka mamaki wallahi ba nasara wallahi ba za a samu rabo ranar tashi alkiyama ba duk wani almajiri kuma da kabatar da shi kiyama sai ya maka wanga addu'a ya ce rabbana atihim dhifain min al'azab wal anhum la'anan kabira kuma bayan sun wanga addu'a azaba kenan sama kan azaba azaba ne sama kan azaba dare da rana aka za ita musu azaba bayan Allah kuma suna madawwama ne a cikin wutan jahannama Allah kiyaye a Allah shi yasa kai ka zan kai zama shugaba gidanka kai ka zama shugaba wurin aiki yaro da kai karkashinka ka yi kokari ka fita hakkinsa ka faɗi masa gaskiya yaronka ne ka faɗi masa gaskiya ga abinda Allah ke so ga abinda manzon Allah ke so ka faɗi masa gaskiya ga masallacin da ya kamata kai sallah ga masallacin da bai kamata kai sallah ba wani in ka bi sallah ba ka da sallah wani in ka bi sallah kana da sallah bayan Allah wallahi gaskiya kenan bayan Allah tun da dai kana ya kasamna ka samu lokaci cewa wani skudan kai yaro na saboda ya samu resource mai kyau to wajibi ne akan ka kai kuma ka zabi mai yaronka limami mai kyau ya kai bawan Allah to ga Allah kuma na muna ni'ima duk wani mai bukata sai ka fadi cikin zuciyanka Allah zai iya biya maka bukatunka saboda lokacin ruwa yana da cikin lokuta da Allah ke karban addu'a to Allah mun roke ka wanga arziki da ke zubowa Allah ka sa arzikin mu na ciki Allah ka sa arzikin mu na ciki Allah ka sa arzikin mu na ciki shi yasa ya ku bayan Allah muyi kokari muyi kokari bayan Allah in kai shugaba ne ka kanatar da wanda ke karkashinka aqida mai kyau ba don komi ba kai ma gobe ya ne maka a ranar tashin alkiyama shi yasa Allah samu dace shi mai Allah ya ce muna in ka kai

wai wanga aya da muka ce duk wani mabiyi wanda ya bi shugaban shi ya saba da Allah ya saba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya roki Allah Allah ya tsine ma wannan shugaba wani sura da a samu wanga aya za ka same ta a cikin suratul ahzab aya na 68 aya 68 magana na ne magana wane ne magana Allah ne Allah shi ya faɗi in kuma ba ka da magana Allah ba to ga ka ga kanka ga ka ga duniya ka je kai ta sama Allah samu dace mala Hassan karanto muna ya ayyuhal ladina amanu Allah madaukin sarki ce ya ayyuwan ladina amanu ya wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada ku kasance kaman wanda suka cutar da annabi Musa la takunu Allah nan ga yana hani shi yasa amfani da harfu maza لا للنهي لا حرف جزم تكون فعل مضارع مجزوم بلا wa alamatu جزمه حذف النون saboda ta ne asalinsa da la yazo gaba shi a fidda me wannan nunin ta karshe bayan Allah Allah ce ya ayyuhan ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani da Allah malum suka ce wannan aya tana da sababin nuzul me yasa Allah ya sauko da wanga aya wani rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabai sai aka kawo kaya da aka kawo kaya sai manzo Allah yayi rabo da manzo Allah yayi rabo wani munafiki a cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi munafiki ne bayan Allah bayan ya tashi shi ya ce manzo Allah bai adalci ba manzo Allah yayi zalunci sai wani daya na daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya ce kyale shi annabi Musa mutanensa sun cutar da shi fiye ga wa'anga mutane inda suke cutar da Allah ya sako da wanga aya ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal amanu ya wa'anda suka imani da Allah suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la takunu kada ku kasance kalladhina adaw Musa kamar wanda suka cutar da annabi Musa suwa kenan bayan Allah mutane annabi Musa sun cutar da annabi Musa da suka cutar da shi mai Allah ya yi sai Allah ya bar an tadda shi daga barin abin da suka faɗi sai Allah ya bar an tadda shi gabarin abin da suka cutar da shi bayan Allah wani cutarwa ne malumma tafsiri suka ce muna annabi Musa alaihi salatu wassalam bawa ne mai jin kunya yana jin kunya sosai al'ada na mutanensa na wannan lokaci me suke aikatawa idan da su yi wanka shaka samu namiji foma a wuri daya ana wanka wani na kallon wani wani na kallon wani haka suke wankansu amma annabi musa shi bai yadda ya yi wannan abu yana boyewa ne lungu shi kada ya wanka da suka ga haka shi suka ce kai wannan mutum da yake boyewa shi kada ya wanka ba don komi ba saboda jikin shi bayan Allah akwai karje akwai aya sunansa kazuwa saboda jikinsa bayan Allah yana da ciwon zabaya suka ce a ah, ba zabaya ba kuma ba kazuwa ke damun shi ba bayan Allah yana da ciwon heniya a masan ciwon heniya ko ciwon mazan nan bayan Allah kowa na batutuwan banza yana ji ya yi shirin bai faɗi komi ba wani rana annabi musa alayhi salatu wasalam ya je wanka a wurin wanka bayan allah sai ya tube rigansa yana tube rigansa sai ya rataya a kan wani dusi yana rataya a kan wani dusi gabani annabi musa ya gama wanka sai ya ga dusin ta tuma zai je da kirigan shai dusin ta tuma shai bi dusin iyabi shai ta tuma dutse ta yawo da shi cikin wa'anga mutane suka ga jikin annabi Musa kyon jikin shi ba irin nasu bane suka ga bayan Allah mazakuta annabi Musa lafiyayye ne halitta annabi Musa gaba da yafi nasu kyau bayan Allah suka ce kai wanda muke zargin shi nan ashe yafi mu kyau duba mazakutan shi ba irin namu bane shi Allah ya ce muna fa barra'ahu Allah mimma qalu she Allah ya bar an tadda annabi Musa daga barin abin da suka fadi wannan rana bayan Allah annabi Musa bayan mutanensa sun ga jikinsa she dusin ya saya dusin na sayawa she je kama dusin bayan Allah ya karbi rigansa ya doki itace ya dinga shirma da dusin ya buga dusin wanda ya rawaita wanga riwaya ya ce wallahi in ka je kan dusin kana ga alamun dukan da annabi musa ya da wanga dusin shi Allah ya ce da mu'minai na lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kada ku zama irin waɗanga mutane wanda suka tutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya far'antar da shi daga bar abin da suke fadiwa bayan Allah akwai irin wannan mutane lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihim Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine wanda yace nana Aisha ta yi zina ranar da ta bace a kasuwatu Bani al-Mustalaq Safwan ibn Mu'attal yana shigowa da ita Madina ana neman nana Aisha gaba ga ita da Safwan sun shigo cikin Madina eh, wannan bawa Allah Abdullah eh ibn Ubay ibn Salul shi yazo yace ku duba ga aisha da safwan sun saura daji sun yi lalata da juna makana yawa su cikin madina bayan Allah tucewa ne ko ba tucewa bayan Allah tucewa ne aya ya sauko da Allah ya sauko da aya ya wanke nana Aisha ya wanke gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya amma wanga aya an shi'a ba su imani da wanga aya ba suka ce a ah, ranar tashi alqiyama yana da cikin kafirce an shi'a wai gabanin Allah ya saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma la ta'khuzna bima fa'ala as-sufaha'u minna wanga magana Allah mun roke ka makiyanka makiyan annabin ka suka fadi wanga magana zamu kuma rawaito ne inda suka fadi shi yasa da mu yi wanga magana an baka magana ga tamu na bayin Allah suka ce manzon Allah sai an shigar da shi wutar jahannama a wanke zakarin manzon Allah iyasan billahi iyasa da wutan jahannama ba don komi ba saboda yayi tarayya da nana Aisha nana Aisha kuma mazinaciya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanga an yarda da musulunci shi bayan Allah eh an yarda da musulunci shi bayan Allah ba musulmi bane bayan Allah Ya fi kowa yin salat ba barin ba ku wani abu kuje kada ka bar sallar mutum ya razana da kai eh in tauhidi bai yi kyau ba sallar da zaka yi duka aikin banza ne kai a zaka ba kana sallah aikin banza ne wallahi in tauhidi bai yi kyau ba yi komi kowane wata je umra bayan ka je umra in ka je umra in ka je kaaba kaka kwanta cikin hotel kwanta cikin kaaba eh kai ta ambaton Allah wallahi in tauhidin ka bai da kyau aikin banza ne wuta da ka shiga wanga magana magana yan shi'a ke shi sa Allah mun roke ka ba makiyan musulunci kamar yan shi'a Allah ka sa babban ijabi tsakaninmu da su Allah ka tona asirinsu Allah ka walakatar da su in ba masu tuba ba ne, Allah mun roke ka duk wani mimbari na shi'a Allah ka karya mu na shi kun ga shi'a na zuwa wurin mu eh a zuwa shedar suka zo su nemi yanun ko ba haka nan ba a ji a shiga da su bayan Allah ko kai abin da kake kan nan dan shi a bai da shi ba bayan Allah wallahi Allah ya barantar da annabi Musa bayan da Allah ya barantar da annabi Musa shi Allah ke ba mu labari annabi Musa wurin Allah shine me Allah ya ce muna shi Allah ya ce muna annabi Musa Jana inda Allah wajiha ai mai matsayi ne a wurin Allah yana da daraja a wurin Allah madaukin sarki wani tafsiri ya ce muna وكان عند الله وجيها annabi Musa alayhi salatu wa salam mai rabo ne wurin Allah bai taba tambayan Allah wani abu Allah ya hana shi ba wani tafsiri ya ce muna wa kana inda Allah wajiha annabi Musa kana mustajabu da'awa ana ansa addu'an shi a take idan ya roki Allah bayin Allah wani tafsiri kuma ya ce muna wa kana inda Allah wajiha ai annabi Musa masoyi ne wurin Allah Allah ya karbe shi Allah ya yarda da shi bayin Allah Allah daraja annabi Musa kenan to inda aka tuce da annabi Musa shi Allah kai mu da ni da kai wa'azi cewa kada mu tucar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka na saboda idan muka tuce da annabi Musa da muka tuce da annabin Allah ya muna azaba Allah ya kama mu Allah sa mu dace she mai Allah ya ce muna Allah ya ce mana ya wa'anda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah bayan kun ji tsoron Allah me Allah yake son ku aikata Allah ya ce ku fadi zance amma wani zance sadidan Ƙaulan sadida zance bayan Allah wanda yake da katari zance mai kyau bayan Allah zance wanda ta zama madaidaiciya wasu maluma suka ce qaulan sadida ai zance wanda ake ce mata sadida hiya la ilaha illa Allah shine ku ce la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ana so mu'mini wanda ya imani da Allah ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka yi wasa zaka urta wani zance face kasance zance ne mai kyau wanda zai baka lada kada ka zama mai yawan magana kowane abu kafaji wancan mako da ya wuce yaran matanmu rashin tarbiyya bayan Allah rashin sunnan manzon Allah wata ta fito kan facebook ta ce wan ba ba ta kudin sallah ba duk wani namiji da zai zo ya neme ta bayan sallah yayi lalata da ita ita ta gama kafanta kulle da aka yi magana aka yi magana shi ta fito a ku yi hankuri kun san facebook ne wasa da ake yi wani lokaci ba mu taken shi serious ba wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mutum zai yi magana la yulqi bala yana kallon magana ga wani abu bane ai magana ne ana annashuwa wallahi wannan magana ya jefa mutum wutan jahannama shasa ba wasani bayan Allah Allah ya ce muna ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum bai fadi wani zance face akwai mala'iku guda biyu bayin Allah raqibun wa atid guda na dama guda na abu kana fadi wa ana rubutawa kana fadi wa ana rubutawa kana fadi wa ana rubutawa bayin Allah to shin akwai lokacin zancen wasa eh bayin Allah musa hankali facebook ba hauka bane bayan Allah facebook ya zo kowa da ya bude la video ya so magana kenan tutututu komi shefari ya sauka ciki bayan Allah kaka duba kamar kana magana kuma sauka da ke jiyo wallahi mala'ikun da ke tare da nan suna ji suna rubutawa wallahi kuma kiyama Allah ya tambaye ka Allah ce mu wa qulu ku yi zance amma lokacin da da ku yi zance kawulan sadida zance mafi katari zance mai kyau bayan Allah ai wannan aya yana karatar da mu lalle cewa mutum idan ka yi zance in ba zance mai kyau bane ka kai shi ka kama baki ka kai shiru in ba ka da nafari ka kai magana saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe wanda ya zance ya fada alkhairi in ba alkhairin yi shurun ba wani magana amma bayan Allah ku duban da rashin kunyanmu ya kai yaran matanmu sun fito suna fadi muna su mazinata ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su mazinata ne ban bile musu wani shekara muna zaune kofan gidanmu wai mutum malami ne wai yana da tarbiyya za a kai shi gida buduri ne kancin kancin buduri bayan Allah suna gaba da maza ana rawa bayan Allah kai malami kana kallo zai tambaye ka wani abu kaifanci kaga yariya in ta ta yi rawa gaban manta da gaban malaminta ba ta ji kunya ba to ko ina ta ta yi rawa bayan Allah wallahi yau shekara ya kai an tara yara wai da a yi musu maulid ko da ta duba dama malaminta shi ya yi yana buga kalangu da ta duba gabanta mata na kuwa ki yi kokari ta zo ta mata buci malam ya yaba mata yaba nesi ya sha asince ta vienna city night club saboda ta fi karfin maulidi shekarar da wa ya saka ta wanga bala'i bayin allah simple logic simple logic ka auna maka gani bawan allah ya zan karanta da yariya alkur'ani in zo kuma buga mata kalangu ta rawa bayan Allah ni ma hukaci ne shi shi da harshe da ka karanta mata kur'ani ka ce abinda na gwada miki cikin klasin nan kariya ne ko she ka buga mata kalangu ta yi rawa wata yariya ma wanda ta yi kadawa sosai da ita ake yi bayan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi in ba ka tuba kabari ba kiyama wallahi Allah ya tambaye ka shi ke kawon ga rashin kunya duka wallashi shi ke kawon ga rashin kunya duka ta yi rawa gaban malami ta mata ta yi ba ta kuma akwai wani ku gwada mini wanga mutane biyu in ba ji kunyansu ba wa kuma za ji kunyansu duniya shi sa mu ji tsoron Allah abin ba son zuciya bane bayan Allah addini ba babana ya kawo ba ba babanka ya kawo ba ba garon gidanku bane bayan Allah ba garon gidana bane wa ya kawo bayan Allah a bagana Allah ne da manzon Allah inda suka aje su haka ya kamata mu aikata da haka da mu samu nasara da haka da mu yi dadin kai ranar tashin alkiyama amma da irin wayan ga ababen da muke yi bayan Allah ba su aje alkur'ani ba su aje hadisan manzon Allah wallahi ranar tashin alkiyama idan mutum bai tuba ba wallahi ya tashi karkashin tutan babu bayan Allah Allah kiyaye shi yasa bayan Allah Allah madaukin sarki muke roko ya gwada mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon bin gaskiya kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ne ya ba mu ikon ƙauracewa da ƙarya Allah mun roke ka kada ka kwama samu na gaskiya da ƙarya mu ƙasa bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya Allah kada ka muna haka Allah ka tabbatar da mu akan sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar muna karatu yanayi ya sake sai na ce to bar mu saya tun ruwan bai sake saukowa ba mu dan nemi taimako game da wanga aiki da ke kanmu musallami jama'a wasu na da abin hawa ya ya gudu ya kai gida Allah kai ku duka gida lafiya bayan Allah aiki da ke kanmu yana da yawa kuma kullum aikin karuwa yake yi wallahi na farko ga aikin ayyukurun na biyu ga aikin marayu na uku kakaki na masallaci bayan Allah in ce kashi tara cikin goma su duka sun lalace kun san kakakin darul hadis Allahu akbar an yi karatu ranar litini ayi talata ayi laruba ayi alhamis ayi juma ayi asabar ayi lat ga kuma wa'azi da ake yi anguwa anguwa ka san kakakin bai da lokaci kenan ko to bayan Allah kakakin da ya 3.2 sheji aka kawo shawara shi wannan kakaki kaga kan shi mai girman nan bayan Allah ba shi ne kakakin ba bayan Allah akwai wani abu da ake turawa bayan shi in ba shi shi gudan na katon banza ne bai aiki kowane guda bayan Allah ana so da shi 1.2 muna neman daidai goma sha biyu kuma muka sai goma sha biyu ga mai kyau sai ya kamu wasu shekaru bayan Allah ba sai sabo biyu ba da ikon Allah jiya lokacin sallar tarawi. mun samu guda uku ko fudu ko uku muka samu to na ce lokacin tafsiri kuma na imani da Allah akwai su bayin Allah Allah karba da za su taimaka mu sai wanga kakaki bayin Allah cikin zaman mu ga bayan Allah akwai bawa Allah wanda shi ma yana son ya kafa da kanshi wani abu kakakin darul hadis baka jin komai cikin shari'ar alqur'ani da hadisan manzon Allah wa dai sai wannan abu da 1.2 bayan Allah a sai muna guda kare